da bindigar mutanen gari suka amshe ta ni kuma na bi na ruga shi ne suka na haye masu suka kama ni shi kuma to kun je gidan dan ku yi meye ne eh, mun je gidan mu karɓi mashin a hannun shi mai gidan a eh, hannun mai gidan ba shi ne mutanen garin suka faso to kai a garin kake a ba garin ne daga ina ka zo daga zariya na zo tun daga Zariya ka zo har matazu don kai fashi yan mota zanen wajen surukai na ne dama a garin to kana da surukai eh. shine kuka shirya wannan abu kuka eh, shirya za a je shi da yake za ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi sai in mai da TV. Kakar gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa. Yadda kuke gani wannan mutum da kuke gani sunansa Musa Aliyu. Shekarunsa sun kai wajen hamsin, kuma ya ce a ƙarƙashin gada yake a garin Zaria ta jihar Kaduna. dan fashin daji ne wanda shi da 'yan kungiyarsa suka shahara zuwa cikin gauyukanmu suna mana fashi da makami har da satar mutane da garkuwa da su lokacin da dubunsu ta cika shi da abokin satarsa sun je wani ƙauye da ake cewa nasarawa matazu a ƙaramar hukumar matazu inda suka je gidan wani bawan allah suke so su yi masa fashin babur lokacin da suke ta ƙoƙari su karya kofar gidansa su shiga wannan bawan allah ya yi ihu al'umma gari suka zo abokin satarsa ya ruga shi kuma allah ya bada nasara aka kama shi an same shi da wannan bindiga da kuke gani wacce yake kai in an nuna maka wannan da daddare za ka ɗauka ak-47 saboda haka yana nan kuma za ku ji daga bakinsa ya sunanka aliyu aliyu musa aliyu musa eh. shekara ka nawa zan yi hamsin kashe ba a ina kake da zama hmm, zaria a ina a zaria karkashin gada karkashin gada to me ya faru gashi an kama ka ka zo headquarter yan sanda to gidan da aka je na karbi mashin din mutanen gari kai da waye kuka je ni da suman dan barno da hmm, ke bindiga ka kai da suma dan barno rike ta da kyau mana yadda ake rike yake ai haka za ka rike yawwa shine ya ruga da bindiga mutanen gari suka amshe ta ni kuma na bi na ruga shine eh. suka na haye masu suka kama shi kuma to kun je gidan don ku yi meye ne eh, mun je gidan mu karɓi mashi a hannun shi mai gidan a eh, hannun mai gidan ba shine mutanen garin suka faso to kai a garin kake a ba garin ne daga ina ka zo daga zaria na zo tun daga zaria ka zo har matazu don kai fashi eh, har matazu na zo wajen surukai na ne dama a garin to kana da surukai eh. shine kuka shirya wannan abu kuka eh, shirya za a je shi da yake za san garin ya ruga to kai ma ka san garin tun da kana da surukai ina da surukai bangaren da suke daban bangaren da aka yi abin daban to yanzu iri-irin wannan fashi sau nawa kuka yi taba na san zaka ce ai baka taba yi ba tunda wannan kadai ne aka kama ka dai haka kuke faɗa magana ta domin Allah abin da na sani din dai shine mm. da wanne da wanne kuke yi bacin wannan wannan din dai shine na taba yi to shine kuma aka kama na akan akan fashi da makami eh, haka ne to yanzu me zaka ce a roƙon kotu ta taimake ni a na aya police station kike ba a je kotu ba to a police station su taimake ni akan bangaren wannan abu da ya faru akan mai mashin din nan mai mashin din kayan shi yana hannun shi kai kawai a kyale ka ka ci banza baba ta ai tabbai ka nake yi kai a kyale ka kuna taiwa mutane fashi kuna sata kuna garkuwa da mutane yau dubin ka ta cika kuma yanzu saboda kawai mai mashin yana da mashin a kyale ka ka tafi shi kenan mun gode